lura da cewa amfani da karfin soja kadai ba zai warware matsalolin da ke da nasaba da rikicin boko haram ba ya sa kasashen cblt wato nishiyar najeriya chadi da cameroon so hangen kullowa lamarin ta wasu hanyoyin na daban waɗanda karkashin su za a ɗauki matakan inganta rayuwar jama'ar da wannan al'amari ya afkawa ambasada mamman nuhu shine sakataren zartarwar ƙungiyar cblt wuraren da sojoji suka riga suka kwato akwai mutane a wurin ba su iya ci da kansu ba su iya sha da kansu babu makarantu babu asibitoci ai kaga dole a yi irin wannan aikin domin a taimaka musu in ba haka ba zagayawa za su yi su koma inda aka fito ba za a taɓa cin nasara ba mu mun san cewa dole sai an sojoji za su ci gaba da yaƙi domin akwai sauran aiki amma eh, eh, yaƙin soja kadai ba zai ci nasarar wannan abun ba sai an hada da wannan taimakon da ake yi ma mutane kowace ƙasa mun san cewa sun riga sun tanadi yadda za su taimaka ma su amma mun ga cewa ya kamata a haɗa kai ƙasashen nan guda hudu su samu tsari guda wanda yake za su iya dubawa su ga cewa ko ina aka shiga ba wai a ce wai an ci nasara a wannan kasa ba a ci nasara a wannan kasa ba abun ba zai yi kyau ba ba inda za a je da irin wannan tsari saboda haka muka ce ya kamata haɗa kai a yi tsari guda dubban miliyon dalar amurka ne kungiyar kasashen tafkin cadin ke bukata domin zartar da ayyukan ci gaban jama'ar lardunan da rikicin na boko haram ya shafa a tsawon shekaru biyar masu zuwa ran talatin ga watan agusta aka ba mu wannan tsari to daga wannan ranar aka ba mu wata goma sha biyu cikin watannin nan goma sha biyu za mu tsara duk kayan abubuwan da ya kamata a tsara yadda za a fara aiki gaba daya cikin yankunan nan guda takwas a niger akwai guda kasar difa a najeriya akwai borno adamawa da yobe kamaru akwai eh, north da extreme north sannan chad akwai lak da hajjar lamis yanzu a takaice za a bukaci wajen biliyan goma sha biyu na dola amerika shugabannin al'umma sun yi na'am da wannan yunkuri da suke ganin zai tare da komadar da hare-haren ta'addanci suka yi wa tattalin arzikin jama'ar yankunan da suka tsinci kansu cikin wannan bala'i in ji shugaban majalisar mashawartan yankin difa mahiru ligari akwai proje wanda zai sa daga lubangi akwai ruwan da za a karkato ya zo shi ma ya shiga tafkin cadi don ya kara mishi karfi to wannan duka labaru ne masu daɗi da muka ji kenan kaga wannan ruwan idan aka samu ya zo mutane za su samu damar da su yi aikin su su yi kiwo su yi noma sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar